Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a mita 200.5 a birnin Yamai da kuma tashoshin amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niya dukkansa a zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan ana ya lafiya sahabu imam daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri yau Asabar 8 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Ga kanun labarai. mahaukaciyar guguwar nan da ake kira Matthew da ta taso daga nan gabashin Amurka ta dalilin mutuwar mutane 900 a kasar Haiti. Jami'an tsaro a kasar Bangladesh sun kashe wasu mutane goma 11 da ake tuma 'yan kungiyar ta'adda ne kafofin yada labarai na cikin gida a kasar turkiya sun ce mahukuntan kasar sun bayyana cewa wasu 'yan kunar bakin wake su biyu sun hallaka kansu to allah ya kare daga ran bakwai juma'a ga watan oktoba cikin wannan shekarar da muke ciki 2016 yanzu wannan kungiyar ta zama haramtacciyar kungiya a duk faɗin jihar kaduna wannan mataki da aka ɗauka bai zo mana da mamaki ba saboda dama a watan disamba sun kashe mu kakakin gwamnatin jihar kaduna fita a ruwan aka ji da farko da kuma kakakin kungiyar 'yan shiya a jihar ta kaduna malam ibrahim musa muna da karin bayani bayan labaran duniya a jamhuriyar nijar an fara zaman makoki bayan na kwanaki biyu bayan kashe sojojin kasar 22 ibrahim ka almasi garba yana tafi da shirin amsoshin tambayoyinku yanzu ga labaran duniya masu are ga cikakkun labaran mai karanto su ladan ibrahim ayawa mahaukaciyar guguwar nan da ake kira matthew da ta taso a nan gabashin amurka ta yi dalilin mutuwar mutane 900 a kasar haiti kana ta raba dubban jama'a da muhallinsu kasar ta haiti mai fama da talauci wadda bata gama farfadowa daga girgizan kasar da ya same ta ba a shekarar 2010 kwarin kuma sai ga wannan mahaukaciyar guguwa ta auka mata wani manomi a kasar mai suna Gefred Duplessis ya ce 'yan kasar sun yi hasaran shanunsu da albarkatun gonakinsu ba wani abu da suka rage da shi hatta gidajensu ma sun yi hasaran su a cikin wani faifan bidiyo an nuna yadda tarkacen 'yan bukkokin da mutane suke ciki yake tafiya bisa ruwa da ke gudu kan hanya kana ga itatuwa da rufin wasu gine-gine da ruwan ya kwashe suna yawo bisa ruwa ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar ta haiti da ake kira jeremy wanda aka kiyasta yana da adadin mutanen da su ya kai dubu talatin wannan mahaukaciyar guguwa ta share shi gaba daya kamar yadda daya daga cikin daraktocin aikin jin kai na kasar jim michael ke cewa majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan mutane miliyan shida ne 'yan kasar da wannan bala'in ya rutsa da su inda dubu ɗari uku da hamsin daga cikinsu suna buƙatar taimakon gaggawa ƙungiyar red cross ta duniya ta bayyana cewa waɗannan bayan allah suna buƙatar kusan dala miliyan bakwai domin sayan kayayyakin jin kai prime minister kasar enix jean charles ya ce yanzu haka an kafa kwamiti na musamman da ya hada da wasu manyan jami'an gwamnati domin tattara gudunmuwar da aka samu tare da raba shi ga waɗanda wannan lamari ya rutsa da su jami'an tsaro a kasar bangladesh sun ce wasu mutane goma sha ɗaya an kashe wasu mutane goma sha ɗaya da ake tuhuma 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ne a ƙoƙarin da ƙasar ke yi na ganin ta murkushe su a yau asabar ne ministan cikin gida na ƙasar abdul Zaman khan ya ce waɗanda aka kashen waɗanda ake tuma ne da kasancewa 'yan ƙungiyar nan ta jama'atul mujahidin bangladesh wato jmb a takaice dama su ne ake tuma da kai hari a wani kantin shan shayi a babban birnin ƙasar daka a cikin watan juli inda mutane 22 suka mutu ciki ko har da 'yan ƙasar waje su goma sha bakwai jami'an tsaro sun kai wa waɗannan mutane samame ne da safiyar yau asabar bayan da suka samu bayanan sirri cewa waɗannan 'yan ta'adda suna nan ɓoye a wani gari a guzifu da ke wajen babban birnin ƙasar wato daka kana ce sa'ilin da jami'an tsaro suka rutsa da waɗannan 'yan ta'addan sun nemi da su miƙa kai amma suka buɗe wuta abin da ya sa aka mai musu da martani kuma aka kwace kuɗi daga hannunsu wanda suka samu ta fashi da makami da suke yi mufti mahmud khan wanda shine mai magana da yawun sojojin da su kai wannan samamen ya ce an samu wasu abubuwa tare da waɗannan mutanen da suka haɗa da makamai tun daga lokacin da waɗannan 'yan ta'addan suka kai hari a wajen wannan shan shayi 'yan sanda sun yi nasarar kashe 35 daga cikinsu ciki ko hadda wanda ake zargi da kitsa kai harin wato wani ɗan shekaru 30 da ake kira tamin ahmed chauri ɗan ƙasar canada amma haifafen ƙasar ta bangladesh ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kafofin yaɗa labarai na cikin gida a kasar turkiyya sun ce mahukuntan ƙasar sun bayyana cewa wasu 'yan kunar bakin wake su biyu sun hallaka kansu bayan da jami'an tsaro suka bukace su da su mika kansu kwaram sai suka tada bom da suke dauke da shi wannan abin dai ya faru ne a babban birnin kasar ankara a yau asabar rahotanni sun bayyana cewa waɗannan 'yan kunar bakin wake dai mace da namiji ne kuma 'yan jam'iyyar nan ne ta pkk wadda ta daɗe tana ayyukan ta'addanci a kasar ta turkiyya gidan talabijin na cnn ya ce 'yan ta'addan suna dauke da babamai na roba da kuma wasu abubuwan fashewa masu nauyin kilogiram 200 yanzu haka da hukunta na nan na neman mutum na uku daga cikinsu kuma gwamnati ta ba tabbacin cewa ba wani wanda ya samu rauni sakamakon tashin bom ɗin kasar turkiya da ta jima cikin tsaka mai wuya inda take samun yawan hare-hare daga ƙungiyar is da kuma na pkk a jiya juma'a ne aka gargaɗi ƙasar rasha cewa ana iya ɗaukar matakin shari'a kanta wannan dai ya biyo bayan kalaman da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi ne inda ke cewa akwai buƙatar a binciken moscow da damascus da laifin yaƙi domin hari da suke kaiwa wa fararen hula a syria duk da yunkurin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi na kar ta da wannan batu sauri amma kuma sai ga keri ya ƙara nana ta irinsa a watan da ya gabata sa'ilin da yake jawabi a zauren taron majalisar ɗinkin duniya inda yake su lamirin kasar ta rasha da asiriya na harin da suka kai a asibiti wanda ya hallaka mutane ciki ko har yara kanana ya ce wannan keta dokar ƙasa da kasa ce bayan kamar an manta da wannan batu kwarin kuma sai jiya keri ya sake tazo shi yana cewa wannan harin da aka kai a asibiti a kasar siriya yana buƙatar bincike na aikata laifin yaƙi keri dai yana magana ne a jiya sa'ilin da takwaransa na kasar faransa jim mark ireland ya zo rangadi a ma'aikatar harkokin wajen na amurka salin da suke wa taron manema labarai jawabi sai dai mai magana da yawon ma'aikatan john kirby ya ce kalaman na keri ba sauya matsayin amurka ba game da harin da rashi ta kai a siriya sai dai kirby ya ƙi amsa tambayar 'yan jarida cewa to wa zai jagoranci kai wannan batu gaban kotu na binciken ƙasar ta rasha akan wannan batu wani babban jami'in diplomasiya na kasar rasha ya soki lamirin kasar amurka na cewa ta yi gaggawan sukan kasar ta rasha na cewa ta yi mata kutse cikin harkokinta na duniyar gizo domin samun bayanai game da zaben da amurka za ta gudanar da niyyar yi wa zaben zagon kasa mukaddashin ministan harkokin wajen kasar na rasha sagir revkov ya faɗa yau asabar cewa gwamnatin amurka wacce ta yi wannan zargi san bai dace ba kuma har iya zamanto ana amfani da shi wajen yakin neman zaɓe. da yammacin jiya juma'a ne dai gwamnati gwamnatin amurka ta ce kutsen da kasar rashi ke yi a harkokin duniyar gizo na kasar wannan wani yaƙi ne take yi na shiga harkokinta na duniyar gizo ta ce tana da ƙwarin gwiwa cewa rashi ce ta tattara bayanan kwamitin jam'iyyar mai mulki a cikin watan yuli ladan ibrahim a yawa aka ji da labarin duniya daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc Tamadalla, ƙungiyar yan shi'a ƙarƙashin jagorancin Malam Alzagzaki a jihar Kaduna ta ce matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka na haramta ƙungiyar ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Kakakin ƙungiyar Ibrahim Musa ya bayyana haka a zaman martanin matakin da gwamnatin ta ɗauka a jiya Juma'a. ta farko ga ƙarin bayani daga kakakin gwamnatin jihar kaduna fita a ruwan da ya yi wa wakilin sashen hausa isa lawal ikara duk wani abu wadda gwamnatin jiha ta yi ta yi ne gwargwadon abin da dokokin ƙasa da kuma dokoki wadda ake da su ta jihar kaduna wadda ta ba da hulumi a yi su. Akwai yiwuwar mutane su ce ina sashi na 38 da na 40 na shi kundin tsarin mulkin kasar da ya ba da dama mutane su yi kungiya ko su yi abubuwan su na addini. wannan matsayar da gwamnatin jihar kaduna ta fidda shi ba wai ya hana mutane yin addinansu ba ne duk wani taruwa wadda wa'annan mutanen za su yi a ƙarƙashin wannan sunan da suke da ita an haramta ta a duk faɗin jihar kaduna domin ku ba masu da rajista da gwamnatin najeriya ko kuma uh, ta jihar kaduna wannan ya shafi irin tattaki da suke ƙwarai da gaske idan ka fahimci matsayin da majalisar zattarwa ta matsaya wadda aka samu shine duk wani ayyuka wadda ya shafi wannan kungiyar daga ran bakwai ga watan oktoba cikin wannan shekarar duk wadda aka sama da wannan ayyukan to ya wa doka karantse kuma za a masa shari'a gwargwadon abin da wa'annan dokokin suka shimfiɗa. To sai dai fa shugaban dandalin harka islamiyyar da ke magana da yawun kungiyar mabiya masa bashiyar a jihar Kaduna Malam Ibrahim Musa ya ce dama sun san take-taken gwamnatin jihar Kaduna amma ya kamata ta sani akwai sake. Wannan mataki da aka ɗauka bai zo mana da mamaki ba. Saboda dama a watan Disamba sun kashe mu sun kona mana dukiya sun kuma tsara wasu mu. don haka don yanzu sun zo sun ce ba mu da 'yancin mu rayu wannan bai yawan mamaki ba amma wannan mataki da suka ɗauka ba zai haifar da ɗa ido ba magana suke ta cewa ko da aka samu waccan matsala ta hatsaniya a baya kuma kuna ta fitowa kan titi wanda kuna tauye haƙƙin wasu eh, to ai fito a kan titi haƙƙi ne da tsarin mulki ma ya riga ya ba kowa wannan inda an maka abu a matsayin ka ɗan ƙasa da ba daidai ba an baka dama ka fito ka bayyana rashin jin daɗin ka yanzu akwai hukunci da aka yanke na ɗauri da duk wani abu da kuka fito kuka yi idan aka kama mutum to wannan mu duk bai dame mu ba tunda dai mu mun san haga Allah ba mu taka dokan kowa ba yauwa saboda haka dan an mana wannan barazanan duk mu ba zai dame mu ba wannan mu dai abin da muke bukata a yi mana adalci akan kisan mu da aka yi a zaria kuma a sako mana jagoran mu a wannan ba za mu sassauta akan bin hanyoyin da suka dace bisa doka ba suna magana cewa ita kungiyar nan ta kufa ba ta da rijista ne a binciken da aka yi ta ai asali mu dama ba kungiya ba ne. mu wato fahimta ne na aiki da addinin musulunci shi sa muka ce harka islamiyya shi ko fahimta ba da za ka hana mutum fahimtan shi gwamnatin jihar kaduna dai ta ce wannan ya biyo shawarorin da kwamitin nan mai mutum taran da ta kafa domin ya yi nazarin rahoton da kwamitin binciken da gwamnatin jihar kaduna ta kafa akan hatsaniyar da aka samu tsakanin kungiyar yan uwa mabiya masaba shi'a da kuma rundunar soja a birnin zaria ne isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Nigeria. a jamhuriyar Nijar gwamnatin ƙasar ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu biyo bayan harin ta'addanci da halaka mata sojojin kasar 22 a Tazalid da ke jihar Tawa kusa da kan iyakarta da Mali. Hakanan gwamnatin ta ce za ta ɗauki fansa. Ga Haruna Mamman Bako da ci gaban wannan rahoto. ofishin ministan tsaro na ƙasar ya hito da wata sanarwa da kanal mustapha kakakin ofishin ministan ya karanta a cikin daren jiya a talabijin ta ƙasa les assaillants ont aussitôt pris la fuite en direction du mali après leur forfait une poursuite a été engagée par nos forces de défense et de sécurité yanzu haka an kwarari waɗanda suka aikata wannan ɗanya aiki da suka arce zuwa ƙasar mali domin a dakatar da su sannan ya musu hukuncin da ce da su sanarwar ta ci gaba da cewa wannan harin fa nijar ba za ta ya haife ba tabbat sai ta ɗauko fansa kadal mustapha ya ci gaba da cewa yanzu haka an keɓe kwanaki biyu na zaman makoki tare da mayar da tutar ƙasar a tsakiya haka zalika ministan tsaro ya isar da ta'aziyarsa da sunan shugaban ƙasa shugaban askarawan ƙasar ga iyalan marigayan tare da fata alheri ga waɗanda suka jikata défense nationale présente au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien ses condoléances les plus émues aux familles de disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Shi dai wannan wurin da aka kaiwa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar hari cewa da sansanin 'yan gudun hijira na tazalle da ke kilomita 45 a arewa maso yammacin tasara kuma kilomita 80 da kasar mali yana kumshe da iyalai sama da dubu uku bayan da ya ziyarci wurin da aka aikata wannan lamarin tare da halartar zana'izar marigaya gwamnan jihar tawa da na tuntuɓa yau da safe ta waya ya ce mini ba zai yi magana ba akan wannan zance saboda sha'anin tsaron ƙasa sha'ani ne wanda gwamnati a can koli kawai adda hurumin ta yi magana a kai rahotannin da ke fitowa daga wannan yankin na nuna cewa yanzu haka an ƙara ƙarfafa matakan tsaro masu ƙarfi inda ake ci gaba da zaman makokin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jihar tawar jamhuriyar nijar Soje na gwamna maramarin na sauya da daɗi. Soje na gwamna muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe 11 da minti 16 na safe wato 4 da agogon najeriya niger da kamaru a hali yanzu kuma sai a gyara zama ga ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Sani Muhammad Cindo da Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da Babayi Muhammad Arabo da Alhaji Hassan Mai Waya kan giwa game da yadda ake gano ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Za kuma a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin ƙasar Burkina Faso da su Sabu Bello Hanafari da Junaidu Sani Magama da nazifi hadi da hafizu balaraba gusau da sa'idu abdullahi da maturu suka yi bari mu fara da tambayar su sani muhammad cindo kan yadda ake gano ma'adanan ƙarƙashin ƙasa idan masu tambayar na saurare to ga wani tsohon injiniyan hukumar kamfanin man najeriya nnpc injiniya kailani muhammad da bayani zan ɗauko fannin mai ne wato a gurguje akwai abin da ake kira seismic data kuma survey wannan seismic data din da survey din nan wato bincike ne yadda za a samu ma'adinai a ƙasa hmm. wani akwai na'urori wanda ake amfani da su amma ta bangaren mai akwai wasu dynamite kamar bomb ne explosive ne haka hmm, masu fashewa masu fashewa hmm. to za a jera su in kaman rijiya ne na kaman onshore sai a kai su a jera sannan sai a yi blasting nasu aka yi blasting za ka ga ƙasa ya taso wato nakiyoyi kenan nakiyoyi hmm. to ƙasan nan in ta taso za ka ga ta yi rami sosai hmm. kuma za ta fito da wasu abubuwa na ƙasa wanda shi ne za a yi seismic data survey da shi hmm. za a je a kai shi laboratory a bincika shin wannan abubuwan da ya fito daga cikin ƙasa za a samu mai ko kuma wani ma'adinai a wajen sakamakon wannan laboratory ɗin shi ne zai ba da ƙarfi na himman cewa a fara abin da bature yake kira exploitation a nemi wannan ma'adanan a wajen hmm. tunda binciken da aka yi a laboratory ke ya nuna cewa eh akwai ƙanshin abin da ake nema ko mai ne ko gold ne ko diamond ko wani abu haka to in aka yi exploitation sai a zo a yi exploration hmm. exploration din nan ne an tabbatar cewa wannan abu yana ne yana iya ɗaukan shekara da shekaru ana bincike injiniya kafin kafin kai nisa cikakken bambancin exploration da exploitation din nan waɗannan matakan biyu wato exploitation shi ne na fara bayani a hmm. ɗauko wa'annan nakiyoyi ana tsammani cewa akwai ma'adanai a waje wa'annan bayan an yi bincike a laboratory ana tabbatar da cewa akwai wani abu eh. wani ma'adani a waje to shine exploitation bayan an kawo nakiya an fasa waje abubuwan da abun ya fito da shi shine exploitation hmm. a tabbatar cewa abun da ake nema akwai shi a waje hmm. sannan exploration din nan shine a fara binciken abin a tabbatar an samu abin shine hmm. exploration hmm. wato bincike gadan-gadan kamar haƙowa kenan yawwa kamar haƙo duk wani abin shine exploration din to sannan akwai abin da ake kira appraisal well wato rijiya ne wanda bayan an tabbatar cewa akwai ma'adinai a waje a appraisal wato an yi bincike kuma an tabbatar cewa wannan abun yana nan sai a zo abun da ake kira development well hmm. development din abun da yake cikin ƙasan don a fito da shi sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su bello hanafari game da tarihin burkina faso ga dr salisu bala na arewa house kaduna da ƙarshen ansar ku 14 ga watan yuni na shekara ta dubu mutanen kasar burkina faso suka hadu shi ma kuma ya sake jawo wani juyin mulki na daban wanda a wani lokaci ne aka samu wani irin tsari sojoji da farar hula suka hadu suka gudanar da mulkin kasar aka tabbatar ma da wani da ake a shekara ta dubu da bakwai aka sake zaben shi wannan mutumi bayan an canza zarin mulkin aka sake zaben shi lamizana ya zamanto shugaban kasa na hakika karkashin mulkin farar hula hmm. wannan ya tabbata shekara ta dubu ɗaya da dari tara da saba'in da takwas bayan nan aka sake samun wani yanayi na tashin tashina tsakanin wato ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da ɗalibai suka zo suka ci jerin gwano a titi suna tarzoma saboda ba sa son gwamnatin saboda halin mafi da suka shiga ciki to daga baya aka samu wani yanayi wanda aka samu wani jiyu mulki a watan nuwamba 25 ga watan nuwamba na shekara ta 1980 wanda ya samar da wani colonel ake ce masa saye zabo wanda shi ne juya mulkin wato shugaban kasa lamizana wanda ba a zubar da jini ba shi colonel zabo ya kafa kwamiti na shugabancin kasar karkashin jagorancin sojoji da sauransu sannan aka kawar da constitution din da aka kafa tun daga baya sannan daga baya shi wannan kwanan zabo din ya fuskanci matsaloli da dama shi ma a wurin kungiyoyin ma'aikata da kungiyoyin 'yan kasuwa da ɗalibai wanda aka yi masa juyin mulki bayan shekara biyu da darewa kan mulkinsa wannan ya tabbata kenan a watan nuwamba bakwai ga watan nuwamba na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu wanda shi major dr jane baptiste quadrago shi ne ya yi wannan shi kuma juyin mulki su daga baya ana nan ana nan aka samu wasu waɗanda suka ɗauko ra'ayi irin na ƙasar rasha wato mulki irin na gurguzu aka samu wannan saboda ba don komai ba sai don saboda abubuwan da suke faruwa a makarantu da abubuwan da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya ya sa manya-manyan littattafai da ƙanana suka shigo ƙasar daga ƙasar rasha da kuma ƙasar china aka samu wasu daga cikin ɗalibai suka karanta a makarantun sojoji da makarantun jami'o'in ƙasar wannan shi ya haifar da wasu mutane waɗanda ake kira wato 'yan ra'ayin rikau masu son juyin juya hali a tabbatar da mulki kan turbar tsarin gurguzo hmm. ƙarƙashin kaftin thomas sankara wanda a lokacin an zaɓe shi a matsayin wato prime minister a watan janairu na shekara ta 1983 amma daga baya da matsi ya matsi tare da taimakon wani da ake ce masu captain blaise campore da sauran wayansu mutane wanda suke goyon bayan thomas sankara sai aka yi juyin mulki na hudu wanda shi ya tabbata a shekara ta dubu ɗari tara da tamanin da uku shi wannan juyin mulki shi ya samar da thomas sankara a matsayin shi na shugaban kasa daga baya sai aka kashe shi thomas sankara a sha biyar ga watan oktoba na shekara ta dubu ɗari tara da tamanin da bakwai sannan sannan sai aka ɗora blaise kamfore a matsayin shugaban kasa suna nan tafiya ta tafiya to bayan nan ya yi shekaru da dama yana kan mulki shi wannan blaise kamfore din ya canza tsarin mulkin sai ya tabbatar ma da shugaban kasa zai yi shekara bakwai ko daga shekara bakwai ya koma zai shekara biyar amma kuma babu canji babu tsarin da zai sa kuma shugaban kasa ya sake dawowa to bayan sun koma nan sai aka sake zaben shi saboda constitution din an tsara shi ta ya daidai da abubuwan da shi blaise kamfore yake da shi a watan nuwamba na shekara dubu biyu da goma kaga ya shekara biyar yana mulki kenan shi blaise campore ya sa aka sake zaɓe shi kuma a wani tsari na shekara biyar bayan kuma dama can shekara biyar din ya kamata a yayi a ce ya sauka mm. ya nuna cewa ya doke abokin takararsa wanda ake kira hama arba diallo wanda shine ya zama na biyu mm. a watan afrilu aka samu wani tashin hankali da ya karya gadon bayan mulkin shi blaise campore a wannan lokaci daga dan aka samu wani da ake kira general hanore traore ya ba da sanarwar cewa an sauke wato blake kamfore daga kan mulki aka samu sabon shugaban kasa yakubu isaac zida sana'ar watan sha bakwai ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da sha hudu aka samu wani civilian wato farar hula da ake kira michael kafando aka zaɓe shi don ya maye gurbin zida a matsayin wanda ya rage kasar bayan an rubuce gwamnatin blake kamfore kuma an samu juyin mulki wanda bai yi tasiri ba wannan ya faru a sha shida ga watan satumba kenan na dubu biyu da sha biyar mm. wato kwana biyu bayan da tabbatar da tsare-tsaren da aka shimfiɗa na yadda za a sama ma kasar alkibla a wancan lokaci wannan shine dai takaitaccen tarihin wannan kasa da ake kira burkina faso wacce asalinta ana kiranta da kofa bolta To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan yadda ake gano ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin injiniya Hailani Muhammad da ke garin Kaduna da kuma Dr. Salisu Bala da ke Arewa House duk a garin na Kaduna. Ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a kasance lafiya. a gaida malamai a halin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel wasikar mu ta farko ta fito ne daga hannun isuhun diyala faki yana cewa ya allah ka kawo al'ummar ƙasar siriya da miyar zaman lafiya ga kuma dukkan ƙasashe da ke fama da rikice-rikice amen ta gaba ta fito ne daga hannun muhammadu mai kayan miya gombe tana cewa a gaskiya gwamnatin najeriya ba da gaske take yi ba wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ganin yadda take nuna bambanci wajen gudanar da aikinta ta gaba kuma ta ƙarshe tana cewa assalamu alaikum ga sashin hausa na murya amurka don allah ku isar min da kokinmu ga gwamnanmu na jihar kebbi alhaji abubakar atiku ba gudu yawa allah ya biya ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar albashinsu na wata ɗaya da ya gabata tunda ya biya ma'aikatan jihar albashinsu da fatan wannan koke namu ya isa kunnuwan gwamna abubakar atiku ba gudu gwamnan talakawa daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau masu haro abin da ya sawa kenan cikin wasiƙu da kuka rubuto a yau a cigaba da rubuta sannan hankali za mu karanta to ma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya mahaukaciyar guguwar nan da ake kira matthew da ta taso a nan gabashin amurka ta yi dalilin mutuwar mutane 900 a kasar haiti kana ta raba dubban jama'a da muhallinsu kasar ta haiti mai fama da talauci wadda ba ta gama farfadowa daga girgizan kasar da ya same ta ba a shekarar 2010 kwaran kuma sai ga wannan mahaukaciyar guguwa ta auka mata jami'an tsaro a kasar bangladesh sun kashe wasu mutane goma sha ɗaya da ake tuma 'yan kungiyar 'yan ta'adda ne a kokarin da kasar ke yi na ganin ta murkushe su a yau asabar ne ministan cikin gida na kasar asadu zaman khan ya ce waɗannan da aka kashen waɗanda ake tuma ne da kasancewa 'yan ƙungiyar nan ta jama'atul mujahidin bangladesh jmb a takaice dama su aka tuma da kai hari a wani kantin shan shayi a babban birnin kasar daka a cikin watan juli inda mutane 22 suka mutu ciki ko har da 'yan kasar waje goma sha bakwai. kafofin yada labarai na cikin gida a kasar turkiya sun ce mahukuntan kasar sun bayyana cewa wasu 'yan kunar bakin wake su biyu sun halaka kansu bayan da jami'an tsaro suka bukace su da su miƙa kansu kwaram sai suka tada bom ɗin da suke ɗauke da shi To ba da la'a gaishe kamar sauraro abin da ya sawa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can bayan da sha za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da tsintsiya madaurin kiɗe na mai Ali da kuma jawabai daga dattijan Arewa. A halin yanzu a madadin Ladan Ibrahim Aya wadda ya gabatar da labaran duniya da CG wadda ya kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai an jima mu zama lafiya.